ilimi garkuwar ɗan adam. Can hakika ba da tangarɗa ba kan marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a mu nake bisa da. Masu sauraro assalamu alaikum barkamu da warhaka barkamu da sake saduwa a cikin wani sabon shirin ilimi garkuwa ɗan adam. A makon da ya gabata ne Malala Yusuf wata matashiya a asalin Pakistan da ta yi suna wajen karfafa ilimin 'ya'ya mata a duniya ta kawo ziyarar aiki a Najeriya. A lokacin wannan ziyara dai malama Malala Yusuf da tawagarta sun ziyarci birnin tarayyar Najeriya Abuja da kuma jihar borno inda ta duba ayyukan da gidauniyarta ta aiwatar wannan ne karo na biyu da malama malala yusuf ke kawo ziyara najeriya bayan wanda ta kawo a shekara ta da goma sha bakwai, a lokacin da ta kai ziyara jihar borno gwamnan jihar borno baba gana umara sulum ya bayyana irin ayyukan da gidauniyar malala yusuf ta gudanar a jihar malala foundation supported the state government's effort to building confidence in the resuscitation of education the foundation rehabilitated 27 classrooms to accommodate over 1000 students hostels with 400 beds capacity. Provided scholarship, 700 girls from Kondega, Gubio and Domboa ya ce gidauniyarta ta taimaka wajen gina azuzuwa da dakunan kwana da mata a wasu makarantu da ke jihar borno ce kuwa har da wasu azuzuwa guda ashirin da bakwai da zai ɗauki ɗalibai fiye da dubu ɗaya da dakunan kwana na ɗalibai mai gadaje 400 hudu ha kuma ta ba da gurbin ƙaro ilimi ga ɗalibai 700 daga ƙananan hukumomin kwandiga dambuwa da kuma gobiyo ha kuma ta ba da gurbin ƙaro ilimi na shekaru biyu ga wasu 'yan matan ɗaliban Chibok guda talatin da suka tsere a lokacin da 'yan Boko Haram suka kai musu hari na sace su. A bangaren da dai malama Balala Yusuf ta yi kira ga ɗalibai da sauran mata da su dage wajen gudanar da karatu da kuma bullo da wasu hanyoyi da dabaru na inganta ilimi da samar da shi ba wai tare da dogaro da wani ko wasu ba. others if if you can as well, if you get the opportunity to complete your education. So uh, I believe in the leadership of um, To a waje ɗaya kuma sakamakon kiraye-kiraye na inganta ilimi a sassa daban-daban na Najeriya yanzu haka sabuwar gwamnati a jihar Taraba ta ba da umarnin kafa dokar ta ɓaci domin inganta ilimi a jihar. Domin jin yadda wannan mataki yake wakilinmu a jihar Taraba Salisu Lado Garba ya zanta da babban sakatare a makatar ilimi a jihar Malam Idris Goje domin jin yadda tafiyar take. To gaskiya dai muna gode wa Allah da ya kawo mana gwamno gwamno na gari kamar wannan gwamno wannan gwamno blessing ne wa taraba state in fact najeriya gaba kida don diga zuwan shi ya kaddamar da doka ta bashi state of emergency in education so daga haka bai bar haka ba ya zo ya zaga duk makarantu ya zo ya duba situations da makarantu suke ciki hmm, wato halin da suke eh, ciki halin da suke ciki in fact a wurin then and there ya ba da ya directing makarantu wayansu makarantu akwai makarantar da eh, situation din shi baya kan ka'ida hmm. yasa aka rusa makarantar akan zagina sabon brand new school Mm. model school wato government comprehensive secondary school kenan is an exchange boarding school so ya ba da domin aka za a rusa shi za gina model kuma yanzu magana da ke faɗa maka an fara aiki so ya siya makarantu da yawa ya duba ya yi alkawari kala-kala gaskiya wannan karon mun yi shi sosai kusan yadda aka ce ake fada cewa in ka gina ilimi to ka gina jama'a so gaskiya ana kan mataki mai kyau a taraba sai kan fannin ilimi to eh, ranka da ah, wannan dokar ta ɓaci da aka kaddamar da shi a matsayin ka na ma'aikacin gwamnati yaya wannan dokar ta ɓacin yaya kaga al'umma su rungume ta kuma ana zuwa makarantan malamai na zuwa suna ci gaba da karantarwa? Eh, gaskiya daga eh, kaddama da doka ta ɓashi education. Atmosphere na mhm. Traverse Education daga primary, secondary, principal, headmaster, tisha ba mhm. gane ba kowa orientation na shi a so yanzu kowa ya amina yana tsaye gaba gadi ba mhm. gane ba akan cewa zai aiki daidai ai dama dan adam ma'aikashin gwamnati mu a personnel management muna ce yana nan kamar moto ne so komin iyawan driver ba zai tuka moto ba mai so yanzu a education kamar an saka moto mai za ga sauran gudu ne kare so gaskiya duka ko ta yana an ɗauka mm. kuma daga aka kaddamar da wannan dokan ba gane ba duka malamai they are sitting on their feet kuma all hands are on deck daga ministry zuwa har makarantu principals headmasters teachers kowa ya an samu orientation kuma tun daga aka fara abin nan muna aiki dare da rana muna kai wani lokaci har karfe goma na dare muna hmm. aiki muna don mu tabbatar cewa wannan state of emergency din nan an implementing din shi mm. bisa yadda ya kamata to ko menene ra'ayin al'ummar jihar Taraba game da wannan mataki na sabuwar gwamnatin jihar Taraba ga dai abin da wasu suke cewa sunana Charity Clement Dubo ina SSU a Salu Dogo GDSS Jalingo Taraba State. Gaskiya na yi farin ciki na ji daɗi da gwamna ya yi hakan ɗin. Domin wayan sun yara suna gida ba su da kuɗi da su ci abinci balantama na zuwa makaranta saboda gwamna ya yi declaring free education nan gaskiya na ji daɗi da na ji na gaya musu ma sun ji daɗi hakan ɗin kan cewa haka ɗaya su iya zuwa makaranta da kuma su su nema kuɗi su siya ma kansu abinci da ba su da iyaye ma su iya zuwa makaranta da haka da wayan da kafin su da suna da shi za su iya su nema abinci da kuma da suturansu duka gaskiya na ji daɗi kana magana da alhaji ɗaya modibo a ah, na ji daɗi na yi farin ciki ya kamata kowa yana so da wasu marasa ƙarfi ya su so je makaranta ba kaga yanzu ya zama dole dole ka sa ɗanka ya je makaranta wannan yana da kyau mun yi farin ciki da wannan tun da dama matsalan da muke fesi din maganar kuɗi makarantar yi yawa yanzu ni da nake maka magana ina da yaya university guda biyu ina da yaya secondary guda biyar ina da yaya primary guda uku to a ce na samu wannan duka sauki Kai na ji daɗi kuma wannan ba ni kaɗai ba kowa ma an masa wannan ofa yana da kyau to masu sauraro saboda ƙurar lokaci a nan shirin namu na wannan mako zai daga aya sai mako na gaba za mu ɗora a madadin wakilin namu salisu lado garba daga jihar taraba da kuma haruna dauda daga jihar borno sai kuma jami'ar da ta ba da umarnin shirin julie leather gresham naku baban jibrin ke cewa huta lafiya sai wani makon kan ji marar ilimi abun rainawa himma da ƙwazo ƙoƙayen musulminku jama'a kiran mu nake bisa dagewa.